Masu mu barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku da wannan maraicen talata biyar ga watan Afrilu ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 Har wa yau kuna jin mu ta intanet a voahausa.com da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. gama shirin yau da gobe shirin matasa na kan batun taɓarɓarewar ilimi a jihohin arewacin Najeriya inda za mu ci gaba da misalin jihar Bauchi kamar yadda wani marubuci ya fallasa a Sahara Reporters. Muna tafi da ci gaba muhawarar da kuka fara ji a makon jiya. A kasafin kuɗi ilimin shine aka bashi kaso mafi tsoka. Ba ma za ka haɗa kudu da arewa ba. saboda sun bar mu nesa ba baya ba. Bauchi local government ƙauyuka da yawa ɗaliban ma a waje suke karatu a karkashin bishiya mu dai fatan da muke yi a zo da ingantaccen policy shin gwamnatin jihar bauchi ta ma san da wannan taɓarɓarewar ilimi a yankin kwanaki shi gwamnan ya kafa kwamiti wanda yake karkashin mataimakinsa kuma har yanzu shine cewa ma kwamishina na ilimi na jihar bauchi muna fatan zai yi amfani da wannan daman da ya samu wajen ɗaukaka ilimi ba ma a cikin garin bauchi ba ya zama cewa gabaki ɗaya jihar bauchi ko ta yaya za a yi amfani da dala miliyan 58 ɗin da gwamnatin amurka ta tallafa wa tsarin ilimin jihar bauchi da su a kwanakin baya wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a jihar bauchi To tun duka wannan muna ta da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook cewa ina kuka yi son kai 'ya'yanku su yi karatu tsakanin makarantar kuɗi da ta gwamnati. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa. Facebook mun yi muku tambayar cewa da makarantar kuɗi ta biya da kuma makarantar gwamnati ina kuka fi son kai 'ya'yanku su yi karatu ga amsoshinku. Gaskiya makarantar kuɗi ta hi saboda makarantar gwamnati babu wani karatun kirki. Misali a nan shine a jihata ta Kaduna wasu malamai yau watanni takwas wasu watanni shida zuwa biyar ba a biya su albashi ba. to ta yaya za a samu ingantaccen ilimi kuma gwamna mai rusau ya ce in ya kafa gwamnati zai dawo da 'ya'yansa makarantun gwamnati har yau dinnan bai dawo da su ba babu wani jami'in gwamnatinsa da ya dawo da nasa yaran makarantun gwamnati saboda haka shugabanni a rika cika alkawari sako daga lawal muhammad hakimi marmara road unguwar shanu kaduna najeriya makarantar kuɗi zan kai yaro na saboda makarantar kuɗi an fi kulawa da yara da kuma sanin me ake ciki amma makarantar gwamnati ba ta saka ido cikin harkokin makarantar bayan haka malamai ba su rike aikin tsakani da allah ba kuma babu kyakkyawan mataki da ake ɗauka a kansu shine dalilina saƙo daga mudassir yahaya mazaunin garin jalingo taraba state yau da gobe a gaskiya makarantar gwamnati ta hi makarantar kuɗi ta hannuni da dama kama daga malamai karatu kayan aiki da sauransu to amma kuma gwamnatin bata gyara ba balle har a samu duk waɗannan abubuwa dole sai a ta kuɗin ne za a samu abin da ake nema Allah da ya kyauta sako daga Shamsuddin Ishak Jos yau da gobe ai samu nagartaccen ilimi sai private schools sai kaga yaro ɗan nursery one ya iya karatun turanci da Hausa amma wallahi a makarantun gwamnati sai ka sami yaro ɗan primary 6 amma wallahi bai iya rubuta maka sunayen mutane balle ma karatun turanci Sako daga Kabir Zakari. Allah sarki, so ba samu ba. Zan so kai yara na makarantar gwamnati domin shi na yi nima, sai dai matsalar halin ko in kula da ake nuna ma makarantun sakamakon rashin tausayi, kishi da kuma tsoron Allah. Allah ya sa a gyara amin. Sako daga Sa'ad ka Kagarku. VOA ai shakka babu na san kowa zai ce ya fi son makarantar kuɗi sai dai abin da bamu fahimta ba shine yawan kai 'ya'yanmu makarantun kuɗi shine ke ƙara taimakawa wajen lalacewar ta gwamnatin Allah dai ya sa mu gane kuma mu gyara amin sako daga Abdullahi Gambo daga Kaduna Najeriya makarantar kuɗi domin a zahirin gaskiya alhorma ta kashe makarantar gwamnati wanda zaka ga an ɗauki mutum aiki ba bisa cancanta ba kuma a hakan ma ba sa zuwa wajen aiki don dai kawai suna da wani a gwamnati. Na taɓa koyarwa a makarantar kuɗi, wanda ko ba ni da darasi sai na je makaranta daga ƙarhe bakwai da rabi na sahe zuwa ɗaya da rabi na rana. A firamaren makarantar in malami ya shiga aji sai an tashi ya hita, kuma malamai uku ne a kowane ajin firamare, in ɗaya yana koyarwa biyu suna lura da yara. Saƙo daga Buhari S.A. Bailey. in dai za a faɗi gaskiya ko kwamishinan ilimi bai so ya kai ɗan shi makarantar gwamnati ballantana ne amma in mun ga manyan jami'an gwamnati suna kai 'ya'yansu makarantun gwamnati mu kuma sai mu fara sha'awar sa namu 'ya'yan sako daga salihu musa sadau yau da gobe a gaskiya tsakanin makarantun kuɗi da na gwamnati abu ne kamar akwai da babu domin ko lokacin tashin su ma ba ɗaya ba ne wallahi ni kam na son na kuɗi Sako daga makinta Alhaji Gwani Difa. Hakika ni a nawa ra'ayi, ‘ya'yana su je makarantar gwamnati, dalili kuwa shine akwai ‘ya'yan yayana su hudu, biyu suna makarantar gwamnati, biyun kuma suna karatu a makarantar kuɗi. Da muka yi musu intaviyu sai muka fahimci cewa waɗanda suke zuwa ta gwamnati sun fi ƙwarewa ta hanyoyi da dama. Sako daga Rolwana Ibrahim London Uba. Yanzu kuma ga zauren matasa da ci gaban muhawara akan tsananin taɓarɓarewar ilimi a jihar Bauchi a ƙarƙashin jagorancin Abdulwahab Muhammad wato wakilinmu na jihar Bauchi. Mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Bauchi Comrade Sabo Muhammad mai tallafa ma gwamna a wannan yada labarai zai ƙarasa bayanin da ya fara yi a makon jiya. A wannan wata goman da aka yi akwai malamai da gwamnatin da ta wuce ta ɗauka wajen su 430 wanda sun yi wata bakwai suna aiki ba wanda ya biya su a hakkinsu amma sabila da sanin darajar malanta a bangaren ilimi kaga gwamnatin jihar bauchi karkashin shi gwamna muhammad abdullahi abubakar ta biya kuɗi wanda ta biya su kuɗin su wata bakwai kuma ya kusan kai miliyan ɗari bayan haka gwamnatin nan da ta zo ta samu akwai bashi sama da naira miliyan ɗari biyu da wani abu akan maganan maganan ciyarwa a yanzu maganan da ake yi duk makarantun da suke jihar bauchi musamman na kwana kowane wata 'yan kwangilan nan ana rage musu bashi da bai gaza naira miliyan 82 ba domin a ga cewa an warware matsalolin ilimi so kaga irin waɗannan abubuwa matakai da shi gwamnati ta ɗauka da kuma irin hankali take barwa ilimi to tabbas idan dai aka ci gaba da tafiya in allah ya so in allah ya yadda ilimi zai inganta a jihar bauchi kuma jam'iyyar apc ma a sama ƙarƙashin janar muhammadu buhari tabbas kwasafin kuɗi ya bai da hankali ne akan bangaren ilimi batun shi ne an ware makudan kuɗi mm. kuma maimakon kuɗin nan a ce an yi amfani da su mm. sai ga ba a yi amfani da su wajen inganta ilimin ba maganan kenan za ka ga an jima ana ta kuɗi amma idan ka zo ka duba yanayin makarantun ba abin abin da zai tabbatar da ce maka an yi amfani da kuɗin ba shine ake magana. Ai matsalan shine abin da jam'iyyar APC take faɗa kenan a tun daga sama har ƙasa cewa cin hanci da rashawa in ba a kau da shi ba tabbas zai kashe Najeriya wannan shine matsayin janar Buhari kuma shine yekun da yake wa gwamnonin APC musamman da suke mulki a Najeriya kuma kaga gwamnatin APC ta tayar ta tashi haikan wajen faɗa da cin hanci da rashawa tabbas in aka yaƙi da cin hanci da rashawa dukkan wa'annan nuku-nuku da ke ɓangaren ilimi a yana nuna maka yadda al'umma suka lalace ne da kuma al'amura suka lalace amma alhamdulillah kaga ko a jihar bauchi yanzu ana nan ana ta bincike akan takardu da kuma yadda aka aka ɗauki malamai da waɗanda ba su da alaƙa da harkar nan na ilimi kamar yadda shi wannan malami ya faɗa akwai wanda ba su da ilimi abinda ake kira pedagogy of education ba su da alaƙa na sani akan hargan ilimi kuma ana nan ana koyar da su kuma ana nan ana cire su kuma in tafiya ya tafiya dole a samu yadda za a yi goge ni in goge ka da makarantar gwamnati da kuma makarantu masu zaman kansu because idan gwamnati ta inganta ilimi kuma ta zuba ido akan ilimi da kansu makarantu masu zaman kansu da su mutu domin ba da su iya goge ni in goge ka kamar yadda ake samu a malaysia kamar yadda ake samu a nan egypt kamar yadda ake samu a nan na ga mala aminu sidi shi mai fafutukan kare wato bangaren ilimi to gare ka ah, assalamu a gaskiya wato idan kai maganan kare ilimi ba ma za ka haɗa kudu da arewa ba saboda sun bar mu nesa ba baya ba abin takaici kuma sun ga waɗannan harka na boko haram da lalata lamura a arewa wadda suke son western education din ma suna tsoron shiganta sai ya daɗa mai da mu baya na uku kuma sai zama tattalin arziki tamu yadda da taɓarɓarewa sai zama na kamar inda malam ya fara magana cewa karatun babu ingantaccensa saboda mai saboda waɗanda suka kware din ba su cika shiga cikinta ba kuma aka zo maimakon mu tsara namu ta arewa da nan bauchi pivotal da teachers college nan sai suka rushe mana su wannan ma ya kawo cikas ba don komai ba tsarin 'yan kudu sun yi nisa a irin waɗannan abubuwa masu nce sun yi nisa masu digiri sun yi nisa sun kware a kuma fannin wannan koyarwa nan ba a gama ba waɗanda suke ciki ma basu gama farfadowa da wannan bitan da aka musu ba sai aka ce a a soke shi gaba ɗaya wannan pivotal da ainihin eh, Eh, teaching na wannan o level na teachers college sai aka ci duka an rushe su sai dai kawai mutum ya nc e kai tsaye mutumin da ya sakandare bai da background din methodology na ainihin teaching method din bai ma nc e ba ko dan digiri ne dole ya samu wannan ideology din wannan method din to ba su da shi sai zama na kuma siyasa ya shigo abin takaicin shine zaka samu 'ya'yan 'yan uwa mata da maza zaka zo ka samu a cikin birni kowa yake son zama za ka ga makaranta guda mata sun kai kusan talatin idan ka zo ka sama ma kawai suke shimfiɗa idan ka zo verification waɗannan a tantance waye cikakkun malaman ma babu su daidai wata ta zo da gyaɗanta wata ta zo da tunkuzanta wata ta zo da kuli-kuli allah allah take a buga ƙararrawa ta karɓi kobo kobon yara amma ba ta shiga ta yi ci ba in ma ta da wannan kuma lesson plan da ka samu babu shi ka ce mata ka tsiye mace ko namiji sabon ma'aikacin malami a wurin ka ce nuna maka lesson plan ɗinsa na sati babu shi to amma din nan kun taɓa jawo hankalin gwamnati a kan waɗannan abubuwa da kuka lura da shi eh wancan ƙarni mun jawo kuma a gaskiya sun yi ƙoƙari. a lokacin da muka yi complain muka rubuta a rubuce suka ɗauka ƙarya ne da suka fito musamman su beb zaga makaranti sai suka ga maganar mu gaskiya ne zaka zo ka samu firamare ne guda ɗaya da ya ce maka malamai hamsin a wurin amma an ka ƙauyuka kusa kusa da boci wallahi za ka samu babu kowa sai aka yi fatali da su aka yi transfer aka jajjefa su wuraren da ba su taɓa tsammanin za su je ba domin su inganta wannan abubuwa din to amma me zai faru farko aka fara monitoring ana dan lalleka waɗannan wuraren suna zuwa in suna zuwa akai akai suke zuwa adadin malaman da aka tura suna zuwa kafin ka ce kobo sai ka samu cewa kowane saboda siyasa wane ya kama kafan wane wane ya dawo cikin gari to idan na dawo gare ka kai marubuci shin a dai cewa har kana da wasu sani akan yadda yanayin abubuwa su kyanin jaboci shin wannan rubutu naka ya takaita ne kawai a cikin garin bauchi ko dai ka dan zagaya wasu wurare mai yiwuwa ma kana da wasu kididdiga na yadda sha'anin wayannan makarantu suke na'am alhamdulillah wato ba cikin ƙwaryar bauchi kawai na zaga ba amma a rubutuna na ba da misali ne kawai da ƙwaryar bauchi cewa nake idan ƙwaryan bauchi fadar gwamnatin jiha inda duk bako da ya shigo daga wajen gari nan zai fara zuwa sai aka samu a fadar gwamnatin ga yadda al'amura suke to idan ka je kawai mai zaka gani alhaji abdulwahab ina tabbatar maka a bauchi local government akwai ƙauyuka da yawa wanda ba zan iya kirga masu a nan ba in fact ɗaliban ma a waje suke karatu a karkashin bishiya kuma da yardan ubangiji rubutu na gaba da zan wallafa zai tabbatar da haka bayanin da jami'i da ke wakiltar gwamnati ke cewa shine wai har ma sun fara biyan waɗanda gwamnatin baya ta ɗauke su watanni takwas da suka wuce to ban san yaushe suka fara biya ba iya sani na har yanzu ba a biya su ba suna nan a ƙasa sannan wato babban ishin shine mun yadda babu kuɗi a yanzu mun yadda gwamnati ta zo a wani yanayi na wahala kuɗin mai fetur ya faɗi kuma mun yadda talakawan najeriya sun yi amanna cewa abinda janar buhari yake a sama na kyautata al'amura ba ma a ɓangaren ilimi ba kawai mun yadda da shi amma abin tambayar shi shine idan ka dawo a jihar bauchi me ake yi a ƙasa malamin nan ya gaya mana wani takamaimai akwai wani articulated policy da gwamnatin jihar Bauchi cewa ga al'amuran nan babu ba zai faɗa ba ko kwamishinan ilimi ne ya zo nan ba zai faɗa ba saboda babu ina tabbata babu ka gane ba wai ban abubuwa ne da is obvious kowa ya san da su ana bibiya so abinda nake cewa shine na yadda za mu ma gwamnati uzuri tun da yanzu ta shigo is too early to judge na yadda da haka amma abinda da ke damun mu shine abubuwa da ke a ƙasa yanzu an ce juma'a da za ta yi kyau ah, tun daga laraba ake ganta abubuwa da suke ƙasa sofa ba su nuna cewa za mu ga abu mai kyau ba to me za ka ce kai to na faɗa maka na farko a kasafin kuɗi da yanzu aka sa hannu ran juma'a ilimin shine aka bashi kaso mafi tsoka mm. a zuwan wannan gwamnati na apc ƙarƙashin shi gwamna muhammad abdullahi abubakar shekara 23 wannan kwalejin abubakar ta balewa ta yi wannan state polytechnic abubakar ta tare a polytechnic mm. tana neman ta samu sahalewa na ma'aikatan da take da ta fara yin hnd da digiri mm. sai a wannan gwamnati aka samu yanzu magana nake maka akwai kwasa-kwasai sama da guda goma sha uku wanda za a fara hnd mm. akwai kwasa-kwasai wanda sun kai guda biyar wanda za a fara digiri wanda shikin makaranta ina faɗa maka ai shine ai sai ka samu ƙwararren malami mm. malami shine makaranta ka gane ko so duk gatan da zaka yi wa ilimi in ba ka inganta malami ba tamkar kana tafiya ne kana tsira to amma an ce wasu malaman ma har yanzu da kace an sun a wannan shi bai sani ba ai ni ina faɗa maka abin da nake da shi a rubuce wanda muke cikin gwamnati an biya su sama da naira miliyan eh, naira miliyan naira miliyan casa'in da uku an riga an biya wa ɗan malamai wanda aka ɗauke su malam mai kai shin ka tabbatar min da cewa an biya wa malaman nan kuwa eh to akwai wanda suka samu amma akwai wanda har yanzu ba su samu ba lallai gwamnati sun fara gwada cewa lallai za su yi mu dai fatan da muke yi kamar yadda mai sharhin ne ya faɗa ya kamata a zo da ingantaccen policy a zo a yi ta ba wai a yi ta takarda irin ta da ba kuma mun yadda lallai 20% na budget din jihar Bauchi wa ilimi ne to mu ganta a kasa yawa To masanin ilimin kimiyyar siyasa Malam Yusuf Abdullahi Dabo, malami a kwalejin Abubakar ta tari Tatari Ali. <laughs> Polytechnic da ke Bauchi ya amsa tambayar da cewa shin gwamnatin jihar Bauchi ta san da wannan taɓarɓarewar ilimi a yankin? Kwanaki shi gwamnan ya kafa kwamiti wanda yake ƙarƙashin mataimakinsa wanda yake mun san mataimakinsa nan mutum ne wanda yake mai ƙwazo da hazaƙa muna fatan zai yi amfani da wannan daman da ya samu kuma har yanzu shine cewa ma kwamishina na ilimi na jihar Bauchi zai amfani da damar wajen ɗaukaka ilimi ba ma a cikin garin Bauchi ba kuma amma ya zamanto cewa ga baki ɗaya jihar Bauchi wanda ƙauyukan nan yana ɗaya daga cikin wurin da ya kamata a sawa ido sosai sosai. Malam Yusuf galibi idan ka ji an yi magana an kafa kwamiti wato zance ne wanda shi kenan ya sha ruwa kenan saboda mun ga an kafa kwamiti sun yi dubu a Najeriya amma ba mu taɓa jin an ce ga sakamakon kwamiti ko kuma in ma kwamitin ya bada sakamako za a ga kamar waɗanda suka kafa kwamitin ba sa ɗaukan shawarwarin da kwamitin ya bayar. Kusan Hajji Halima abin da kika faɗi na gaskiya ne. A lokacin da dama nakan gaya wa mutane wai an kafa kwamiti an kafa kwamiti. Kwamitin nan da za a kafa nan na ɓata lokaci ne kawai a kashe kuɗaɗe ne wanda kuma a ƙarshe ba zai haifar da ɗawa mai ido ba. Yau duk abin da kwamiti za su yi idan suka miƙa shi wa gwamnati ba dole ne gwamnati su yi amfani da wannan kwamitin ba to abu mafi a'ala shine gaskiya su shugabanni su ji tsoron Allah su sani cewa fa haƙƙi ne a kansu duk kwamitin da kuka kafa idan kun akwai yadda a tsakani ko kuma kun san cewa mutanen nan za su iya wannan aikin shi yasa kuka ɗauki wannan nauyi kuka ba su domin su taimaka to saboda haka yana da kyau ya zamanto cewa duk gwamnatin da za ta ba da wannan dama wa jama'a domin su kawo nasu gudumawan su ji tsoron Allah su yi amfani da abubuwan da jama'a nan suka kawo shi kusan idan ma da a ce halima ana son gaskiya a duniya zancen ma wani kwamiti kwamiti dinan duk wani zancen banza ne da ɓata lokaci su waɗanda suke saman sun san me yake gudana za su iya yin sa an sani yau ne ake ba yau ne ake ba mutanen nan kun yi karatu kun san me yake gudana kun san damuwan da suke gudana kuna zagawa ai a matsayin ka na shugaba ba zama ya kamata ka yi a ofis ko kana zuwa nan ka je can yawon iska a'a ya kamata ka zanna ne ka mai da hankali ka duba me yake faruwa a jihar ka me yake faruwa a makarantun ka daga nan ne za ka zanna sai ka ce to me za a yi kana da executive naka da sauransu za ku zanna ku tattauna da sauran abubuwa amma a ce wai an yi wannan kwamiti da sauransu wasu sukan yi ne zun kada a ce ba su yi ba amma mafiya yawan su wayannan kwamitin na akan yi su ne akan karya ba akan gaskiya ba inda dai gaskiyan ne abin da duk suka rubuta suka bada suka ce ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya kamata a yi shi ilimin nan dole ne ya zamanto cewa a ɗauke shi ilimi a bi yadda ya kamata a samo masana su zanna su rubuta abubuwan da ya kamata su ba da shawarwari idan suka ba da shawarin nan kuma gwamnati su yi amfani da wayannan shawarwarin da suka bata. amma kai co yau dai mutumin ƙauye ya zama sai ta Allah shi yasa za ki gansu yadda suke sai dai su dinga shigowa gari ana a acaba ana menene wasu shirgi ne da dama haka saboda an tauye musu nasu dama da suke da shi wanda yake idan aka tashi sai a ce musu ai ko ba ka ilimi ba za ka yi menene ai ai a musulunce ma an ce idan kana da ilimi Allah ubangiji ya yanke maka talauci talauci kai da talauci har abada yaya hajiya halima za ki malami zai yi wata da watanni ga yunwa na damunsa Ba da abin da zai ci Ba baya abin da zai ba wa iyalansa kuɗin hayan gidansa ba zai iya bayarwa ba da wasu irin damuwani wanda za su zo yaya kike tsammanin cewa malami zai taimaka wajen samar da ilimi wa, yara wallahi ba zai yiwu ba saboda haka yana da kyau gwamnati su inganta wa malamai musamman albashinsu kusan lokacin da aka taɓa gaya wani albashi yadda ake biyan malaman firamare a ingila kusan za ki ga shi yasa za ki ba ma a digiri ba za ki ga mutum yana da masters wasu har PhD suna koyarwa a primary saboda me saboda ana ba su haƙƙinsu ana wadatar da su yadda ya kamata to idan da a ce a nan za a inganta za ki ga mutane da dama waɗanda za su nuna su a wannan aiki na malanta saboda talaucin da malamai suke fama da shi shi yasa za ki ga wani lokacin kama a ƙauyuka za ki ga malami ya tara yara masu je masa a je gonan malam aje gonan malam to malam din nan ya rasa yadda zai yi to a gaskiya zai dace a ce gwamnati ba ma jihar Bauchi ba Najeriya gaba daya su inganta ilimin a kyautatawa wa malaman da suke koyarwa a primary school da ko da secondary school din ne saboda idan aka yi haka ne kawai da a samar da ilimi ingantacce wa ɗalibai A shi yasa za ki ga waɗanda suke makaranti na jama'a wanda ake biyan kuɗi kenan ma yadda ake koyar wanda yadda ɗaliban suke sun fi inganci akan na na gwamnati saboda na gwamnati kamar da na gaya miki sai kai ɗan wane ne ko ka cancanta ko ba ka cancanta ba sai a baka koyarwa sa'annan bacin haka kuma wani abu da zai sake baki ban zai baki mamaki shine cewa sai ki ga mutum ya cancanta amma saboda ba ɗan kowa ba sai a ce masa me za ka kawo ka kawo kaza to duk lokacin da aka fara irin wannan abubuwan nan wallahi tallahi ba yadda za a yi a sami ilimi ingantacce a a waje so idan har ana so a samu shine a kyautata wa malami malami ya zamanto cewa yana fitowa fes fes za ki ga wasu malaman in suka da saboda irin yanayin yadda suka sami kansu za ki ga wani malamin bai wuce kayan da yake sawa kashi ba su wuce kwaya biyu ko kwaya uku ba to irin wannan ma yara suna ganin sa kullum haka dai haka haka da yadda yake dai a bushe to yaushe ma za su gan shi da wani daraja amma idan aka inganta maka aikin ka malami za ka fito fesfes za ka fito kana da karama haka da sauran abubuwa wallahi tallahi za ka yi kokari kai ma ka wadatar da yaran nan ta ilimi to saboda haka gwamnati ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah malami ba mutumin banza ba ne da malami ma ya fi sarki daraja saboda me saboda idan aka zo ko yaushe akan ce to mal headmaster me zaka ce headmaster me zaka ce saboda muhimmancinsa da kuma irin amanan da aka bashi so yau amanan nan babu shi malami an mai da shi kunkuru sha duka malami an mai da shi wanda bai san darajar kuɗi ba wallahi wani lokacin ajiya halima da na ga malamai da suke fama bai wuce sati hudu da suka wuce ko ukun nan ba wallahi ta lahaji sanda san da mai kwalla malami ne wai ya je yana roƙon abin da zai ci a gidansa malami Gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar na cikin tawagar da ta rako ko kuma da ta zo na Amurka tare da shugaba Muhammadu Buhari lokacin da ya halarci taron da aka yi akan makamashin nukiliya. Ibrahim Alfa Ahmed ya zauna da shi sun tattauna har ya tambaye shi game da wasu kuɗaɗen da gwamnatin Amurka ta tallafa ma tsarin ilimin jihar Bauchi da su wato kimanin dala miliyan 58 domin ta inganta tsarin ilimi. Ibrahim ya tambayi barista MA Abubakar koya za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe? Wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a jihar Bauchi. wato eh, a turanci abin da ake kira capacity building a mm. eh, ma'aikatar ilimi na, na jihar bauchi bayan haka za a yi amfani da wannan tallafi wajen wani shiri na musamman na agazawa 'yan asalin jihar bauchi daga ƙauyuka musamman waɗanda allah bai huwace musu abin hannun su ba mm. eh, a wani shiri da ake kira a turance conditional cash transfer wanda shi wannan shiri ana zaɓo gidajen da suka fi talauci a ƙauyuka a faɗin jihar bauchi wanda ana farawa da tallafa musu da ba su dubu biyar naira dubu biyar kowane wata wannan amfaninsa shine saboda ya ƙara musu ƙaimi wajen tura daga cikin wannan asusun daga cikin wannan asusun mm. shi asusun eh, na amurka zai shigo mu kuma jihar bauchi ma za mu saka namu kasan hmm. eh, sai a tara shuri guda duk sai a amfani da shi wajen wannan shiri to ana yin sa ne musamman saboda a kara musu ƙaimi wajen tura 'ya'yansu zuwa makarantu musamman 'ya'yansu mata da kuma kai 'ya'yansu asibitoci hmm. wanda za ka tadda cewa saboda talauci akwai mutanen da kotun kara asibiti ba sa yi saboda kawai watakila dan tazarar da ke tsakanin ƙauyensu da inda asibitin yake ba za su iya tashi su biya dan kuɗin da za su hau babur su tafi wannan wurin ba to da wannan irin tallafi yakan ƙara musu ƙaimi don su yi ire-iren waɗannan. akwai wani irin tsari na agaji da ake amfani da shi a dacen baya inda kamar su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba da suke son tallafawa sukan tura kamar malamai da kuma ƙwararru domin su rika koyarwa da kuma horas da malamanmu da makamantarsu mm, mm. a babu irin wannan tsari ne yanzu da kuke da shi cikin irin wannan bangare na agaji to hakika a yanzu babu wannan tsari na musamman amma kamar yadda na faɗa da farko amfanin wannan shiri tun farin farko shine na horar da su eh, masu hannu da shuni wajen gudanar da harkokin ilimi hmm. cikinsu har da malaman makaranta eh, saboda su koyi hanyoyi na zamani na gudanar da harkar ilimi din da kuma koyarwa. Hmm. To, masu saurare? mun kawo ƙarshen wannan shiri amma kannan muna mika gaisuwa da godiya zuwa ga waɗanda suka bi mu yanzu haka ta facebook kamar kaka tijani abubakar ahmad roni abubakar muhammad yusuf ɗallami Shi Abubakar Ahmad Roni har ma ya rubuta cewa makarantun kuɗi su ne muke ganin sun yi inganci, amma duk yaron da aka nuna masa mahimmancin ilimi tare da ƙarfafa masa gwiwa wato motivation da kulawa akan abin da ake masa a makarantar da, da yake zaki ko zaka ga wato ko da makarantar gwamnati yake sai ya hita daban. Wannan wani abu ne da iyaye ya kamata su lura su ba wa 'ya'yansu kin ga nan ya nuna mahimmancin mm. ba bai kamata a bar malamai da makaranta da gwamnati kawai ba iyaye dole ne su rika shigowa idan aka koyar da yaro a makaranta in ya zo gida kuma a duba me yayi inda bai gane ba a taimaka mishi ya gane kamar yadda ake a nan kwarai da gaske tunda nan dole mun gama aiki mun je gida amma dole sai mun zauna mun yi karatu ko mutuwa za ka yi sai ka zauna ka yi da 'ya'yanka kai ma kuma yana ƙara maka kaifin basira sosai da watan iyaye iyayen da ba yi karatu ba kuma 'ya'yan unguwa masu ilimi su taimaka masu saurari iyakacin shirin kenan sai gobe a huta lahiya yau gobe murya